Assalamu alaikum jama'a barkan ku da zuwa channel mu mai suna Egypt Global TV a yau a cikin bayan da zamu daga gajiyan bayani ne zamu yi wato kan zinda mun sani zinda da muna amfani da shi ne wajen turawa amma wani lokaci saboda lack of storage space da muke da shi sai kalawayen su storage naka yana cika kuma wani bai san yadda za a yi ya juya kan memory shi ba kuma ya tabi yana da memory a kai wani kuma sai ya yi tura ta internal storage na yake yin copy da mayar da su kan memory amma yau a cikin wannan bidiyon don san sun san da wannan trick din wayansu ba su sani ba amma yau bidiyon namu zamu yi ne da wanda ba su sani ba duk wanda yake neman yadda zai sai ta zindan shi ki dinga ki dinga tura abu zindan yana tafiya directly to SD card yana tafiya wato kan memory kenan yau zamu nuna maka entire process da zaka yi zindan ka fara tura abu directly zuwa cikin SD card ɗinka wato memory ba wai sai ya je cikin kan wayanka ba wato internal storage to abin da zamu yanzu zamu bude zindan mu ne sai mu nuna muku yadda abin yake za mu yi clicking da wannan zindan so bari jira zindan namu ya bude so jama'a kamar da kuke kamar da kuke gani da ya bude so mafi yawancin zindan da suke out of date suna nuna wannan abun sai mu danna wannan operating din nan to bincin ya kama wannan fuskan zamu yi danna cancel to kamar da kuke gani zai ka bude mana fuska kamar haka bane zamu yanzu zamu zo ne nan wajen inda aka ce aka nuna wannan hoton logon nan sai mutum ya kliki akai zai kama wani fuska kamar haka zai buɗe mana zai buɗe mana wato menin abin nan sai mu yi locating inda aka ce setting to sai mu yi clicking da aka ce setting din nan kuma da kuke gani zai buɗe wani fuskan cikin setting din kamar haka kamar da kuke gani akwai downloading location clear transfer history su thumbnail filtering su ga sunan dai gaba daya to bari mu taba kuma ba nan wajen abin za mu yi ne za mu zo wani farko ne da aka ce mana downloading location ɗin nan kamar da kuke gani kuma ya kuke gani shi akan hakan nan mu zo mu click akan shi akan nan yana da fuska da zai buɗe mana shi kamar haka to kamar da kuke gani naman da za ku kalli shi kamar da haka yake to su banci na ya click akan downloading location kuma kamar da kuke gani yanzu kenan yana kan waya na kenan amma yanzu yana ina so mayar da shi wato kan memory na sai zan yi clicking ya aka ce wannan SD card din nan sun yi kilikin kamar haka to kamar ya ce min wani mutum zai kawo na fuska kamar haka inda yake nuna wani document da zaka zaɓa wannan da zai ringa ajiye ma file ɗinka sai ka zo ka zana wannan select folder to bayan ka zana select folder za ka iya zuwa nan wajen kai kilikin akan three line three line menu nan wanda zai buɗe maka fuska kamar haka sai ka zaɓa cikin wani folder kake so ya ajiye ma to kamar yadda kake gani zan yi kilikin akan SD card kamar haka wajen ya ɗin folder SD card kana to barin can wani folder ba ko sun yi kilikin da aka ce select nan kamar yadda kuke gani zai ce ya nuna kuke gani yanzu wannan ya fi kore wato ya fi kore kenan yana mai kewa kenan yanzu zan tura guna ne akan memory kenan memory na kenan ya far kan internet storage sai zan yi clicking da aka ce wannan ok to kamar da kuke gani jama'a yanzu abin ne ina inda na ya sai tuwa wa ya sai tuwa memory na yanzu zan tura abu directly zai tafi cikin memory na ne ba wasu ya tafi cikin zindana ba shine wannan takaitaccen bayani wato akan zinda wannan bidiyo na mun yi ne akan wanda ba san yadda zaka yi ka saita zindan ka ya tura abu wato zuwa cikin memory ba so idan